الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد الرسالة النحوية للمدارس الابتدائية الجزء الأول والثاني والثالث تعليق الشيخ أبو بكر حيام رحمه الله تعالى yau za mu tashi daga anwa'ul i'rab nau'o'in irabi a cikin harshen larabci nau'o'in irabi guda nawa ne idan za ka yi irabi a larabci tunda an ce li'irabi shine tagayyiru awakhirul kalimat ba da dukulil awamili alaiha lafzan auta kadira wato shigan waɗansu abubuwa a cikin jumla jumlar larabci shi yake canza wasalin wasulan ƙarshe to canza wasali ɗin nan na ƙarshe shi yake kiran salirabi kuma shi ne ainihin na hau to nau'o'insa kashi nawa ne wa anwa'ul irabi arba'a nau'o'in irabi dai guda hudu ne wahiya raf'un da hausa muna cewa rufuwa wa nasbun da hausa muna cewa fataha wa jarrun da hausa muna cewa kasara wa jazmun da hausa muna cewa ɗauri ina fata an gane amma rafin rufu'a nasbun nasaba jarrun jarra jazmun ɗauri saboda inda aka ce nasbun aka ce fataha a can gaba za a faɗi alamansa sai ga mutum ya rude amma mu da hausa haka muke faɗa shi yasa sai ga mutum ya rude Zai dai a ce raf'u rufu'a nasbun wasalin sama sai a ce jarrun wasalin ƙasa jazmin kuma ɗauri shi wannan haka yake A rabu. rufu'a din nan da ake magana ya yake tagayyirun maksusun wani canji ne na musamman alamatuhu alamansu a dhamma ita ce dhamma da larabci saboda haka yin kun lura za ku ga wannan ɗan ƙas ɗin nan nan yana da sunaye guda biyu a cikin nahawu akwai arrabu akwai addammatu idan an ce ka yi damma to shi ne ka yi rufu'a in an ce ka yi rufu'a don ma za ka sa kunga yana da sunaye guda biyu An nasbu shi kuma an nasabu wato nasba tagyirun maksusun shi ma wani canji ne na musamman alamatuhu alfathatu alaman ita ce fataha wasalin sama wa mana ba ha. oke wancan ma akwai wa mana ba ha. kusan wa mana ba shine da wanda zai wakilci wani lokacin yin liman baya nan ai akwai wanda zai wakilce shi ko ba ka bane to akwai inda idan rufu'an ba zai yi a yi ba akwai abin da zai wakilce shi kamar yadda yake wajen fataha idan ba zai yi a yi fataha ba akwai abin da zai wakilce shi zai zauna a madadin fataha shi yasa ko a tsarin shugabanci ne babu yadda za a yi a ce a cikin tsarin shugabanci a zo ga shugaba babu shi babu wakilinsa ya zamo shirme eh, ba zai yi ba an gane babu shi babu wakilinsa ba zai yi ba to mutane suna kara zube kenan ta ma ka san muna ma irin tsarin yanzu ko wani makaranta ne ko sai a ce lalle kai ne shugaban taro misali to ai shugaban taro bai zo ba ai shirme ne inda ya ka'ida an san tsarin shugabanci in ba zai zo ba sai ya turo wakilinsa ko wani ya karbi matsayin amma kaga mu na mu kawai mutum za a ba sai a ce shugaban taro wani ne shi bai sani ba ma sai an zo a ce wai kai ne shugaban taro ai tattaunawa yake ne shugaban taro ai ba karamin mutum bane shugaban taro warai da gaske ina fata an gane to gashi cikin wasu lallarar ma idan a bai samu bayyana ba wakilinsa yakan bayyana wakilan kuma na iya samun su da yawa idan nasaba bai bayyana ba fata kenan to wakilansa ko wakilinsa zai iya bayyana sannan kuma aljarru jarra kuma tagayyurun maksusun alamatuhu alkakara alaman jarra kasara wasalin kasa wa mana ba ha ko abinda zai iya wakiltan wasalin kasa aljazmu sai daure shi kuma tagayyurun maksusun alamatuhu asukun wannan sukuni daure din wa mana ba ha da abinda yake zai iya wakilta kulasa wa anwa'ul i'rabi qismani mushtariqun wa muqtasu nau'o'in Rabi gida biyu ne akwai wanda aka yi tarayya akwai wanda aka keɓance wato waɗannan wasullan da muka ambace su guda hudu din nan to suna aiki ne a ɓangarori guda biyu shine abin da ya kamata a ambata shi abin da ya kamata a ambata kenan amma kun ga sai ya sake kawo mana hannuwa to wani yin bai a hankali ba rudewa zai yi kaga zai zamo anwa'ul irabi kismani to ina amfanin wadancan anwa'ul irabi arba'a eh an gane ko yawwa amma dai inda suke aiki yake magana akwai inda wasu suka yi tarayya akwai inda wasu suka rabu bi ma'ana rufu'a akwai inda yake bayyana ya sake bayyana nasba akwai inda yake bayyana akwai inda ba zai bayyana ba duk cikin waɗannan wasu guda hudu akwai inda suke bayyana akwai inda ba su bayyana walmushtari ko huwa ar wa nasbu wadanda suka yi tarayya akwai nasba akwai Ya yi tarika ni fil ismi wal fi'li saboda su suna aiki cikin suna da aikatau suna da fi'li menene da da ba ambata mana ba harafi kun ga ba kawo harafi ba shi ba maganarsa saboda shi a wajen li'irabi wasalinsa ba damuwa ba ne kamar waɗannan guda biyu yayi da aikatau ba da fili ayar wajen lirabi su suka fi rikitarwa amma harafi harafi wani lokacin kaga dama kana iya tsayawa a kansa inda ba wajen karatun kurani ne saboda tajwidi ba kana iya tsayawa a kansa duk inda kaga an kana iya tsayawa kan an sai ka dauko ka ci gaba ba sai ka hala ba ka gani min ma haka fi ma haka ka ce fi albayt maimakon ka hada duka amma kaga cikin qur'ani ne ga fi albaiti dole ka ce fil baiti fi buyutin eh, nan kama babu abin nan ba ma alif da lam fi buyutin azin Allah da gani an gane abinda mala yake nufi saboda haka cikin wasu larabcin nan na li'irabi guda hulu guda biyu suna tarayya rufu'a da kuma ainihin nasba suna yin tarayya a cikin suna da kuma fi'ile misali almuallimu suna ne shi da Ya jiribu yana duka fi'ilin marfu'un walan ya jiriba mahamudan sai dai bai daki mahamudu ba walan yadriba kun ga nasaba mahamudan kun ga nasaba saboda haka rufu'a yana amfani cikin suna yana amfani cikin aikatau ba yana amfani cikin suna yana amfani cikin aikatau wal muqtasu amma abin da yake banta huwal jarr wal jazm sune wasalin kasa da kuma dauri kitara kenan wal jarr yaktasu bil ismi inda inda kaga jarra to yake banta da suna ne amma banda cikin qur'ani banda cikin qur'ani ko inda aka yi wasalin hadisi yana keɓanta ne game da ainihin suna kawai eh, ya tasu bil ismi saboda wani lokaci zai yi abin nan eh, faljaru ya tasu bil ismi mislu marartu bil muallimi na wuce malamin na wuce malamin bil muallimi wannan harsu jaru da wat tilmizi malami ma da dan makaranta na wuce su saboda haka kun ga ba za ka ga kisra a cikin fi'ili ba ba za ka ga kisra a cikin harafi ba ina fata an gane to amma kaga cikin qur'ani za ga kisra a cikin harafi saboda kowanne yana masa watsali zai tafi haka sannan in kaga kisra a cikin fi'ili to akwai ɗan matsala ne ka sake dubawa kai tunani wal jazmu sai dauri kasu bil fi'li shi kuma yake banta ga fi'li ne kawai to amma kaga kuma mafi yawa harufa dauri ne amma anan bai kawo ba misalu yace lam yaktub bai rubuta ba wa lam yaqra bai karanta ba to amma al harfu fala yadkhuluhu shay'un min al i'rab li annahu mabni shi kuma harafi duk abin da yake na al i'rab ba ya shiga kansa sai eh, haka ne da yake shi mabniyun ne mabniyun ala sukuni da'iman amma banda cikin qur'ani kamar yadda muke faɗa saboda shi yana wasali to akwai inda saurin ba zai bayyana ba tamrin shafahi kama anwa'ul irar kaga arba'a wa ma hiya wal jarru eh, wal jazmu to wa ma alamatuha ad للرفع والفتحة للنفل والقطرة للجر والسكون للجسم ما هو القسم المشترك فهو مشترك الرفع والنصب يشتركان في الاسم والفعل ما هو القسم المختص الجر أه. للاسم والجزم للفعل فقط to wal mughrabat sai dai a larabci kuma akwai kalmomin akwai abin nan din da ake musu lirabi sune al mughrabatul ismani abin nan din lirabi to ko da yake wasu lokacin ana karatu yana da kyau mu ringa dan abin nan almurabatu anan waɗanda ake musu lirabi za mu ɗauka sunaye ne alhali shi ba haka yake nufi ba Eh, shi ba haka yake nufi ba abinda yake nufi wato haka ne bari mu gani almurabatul Kismani haka ne sunayen da ko kalmomin da yake musu lirabi kashi biyu ne kismun yau rabu bil harakat a salata akwai waɗanda akwai ɓangaren da ake musu li'irabi da wasulla allati hiya abdammatu wal fathatu wal qasra wa yulhaqu biha sukun wal lokaci al qasra din ana iskar da sukuni sukuni ya kan karbe shi wa qismun yu'rabu bil huruf allati hiya wani bangare kuma ana musu lirabi da harufa waɗanda suke al alif wal ya wal wawu wal nun eh to ni anan da naga al mu'rabat tun da damun karanta yanzu muna karatu na biyu ne a ciki almurabat ya kamata a ce kismani eh almurabat kismani ko kuma anwa'ul i'rab tunda ana ya kafa mana anwa'ul i'rabi arba'a nan ya ce kismani mun ce ba haka ya kamata abin nan ba don saboda kara rude eh ko a ce al'irabu shi karan kansa kismani Rabu kismani kismun yorabu bil harakatu, wa kismun yorabu bil horo, ta gani eh. na'am don ta ya kamata a ce an kawo mana abin nan shi ainihin li'irabin ne abinda ake li'irabin gida biyu ne akwai inda za ka yi da wasali akwai inda za ka yi da harufa tunda ba je kan waɗanda za mu je mu samu waɗanda ake musu lirabi da wanda ba a musu kaga kuma a nan sai ya za ka yi in ka ce almura ba su kismani to abinda za a ɗauka abubuwan da ake musu lirabi akwai wanda ake musu lirabi bil harakati wal hurufi ko akwai wanda ake musu lirabi da takadir na an gane tamrin shafai amma nasa za mu zai kama ka samu al-murabat wa mahiya A ka samu al-murabat eh da kismani kismun bil harakat wa kismun bil huruf ya ce abdan ma harkatun ta hasulu inda dimami shafatai ne eh, don ma ba wannan kuma an koma tajwidi kenan makarijul huruf shi ne ainihin tajwidi don ma rufuwan da muke magana idan za ka furta akan haɗa fatan baki ne guda biyu misali shi ne ya zahabu ya zahabu ya ƙara'u sai ka ɗan duke bakinka eh, ya sa masu koyar da tajwidi sukan koyar da abin nan wani lokaci na kan zauna talabijin din na irin ko suna tv ko iza'a ina ganin yadda waɗansu yin suna karatu za ga suna motsa bakinsu zai ga wani hadda idonsa ma sai ya shafi da abin nan ɗinsa eh saboda tsaban yana bin kowane harafi sai ya fale shi da inda idonsa ɗaya zai kaga ya rufe akwai inda zai bude to haka ma baki kwarai da gaske saboda yana bin jikinsa to shi ne mala yake so ya dan gutsuro mana wani bangare sun a gane alfata tu fata hafa harakatun wasali ne ta tsulo inda shi shafatai ne in ka bude baki kamar misalin yadriba yadriba ya qara'a zahaba wazani zahaba kaga wannan ka tsuke eh, domin don madin akwai sai ka tsuke fataha kuma sai ka yi sai ka baje fatan bakin alkasara fa harkatun ta sulubin kisari shafa a tsufula na kasa eh, misali a ce mai ismi ismi ismi tun da ana amfani da fatan baki guda biyu amma ismi in ka duba za ga yi na ismi ko kuma da adin shi wannan kamar na ƙasa ya fi a akan na sama eh, to akwai wanda Allah ya ba su wannan ilimi na yadda ake furta abu sun suna yi ka ga dama suna yi bakinsu ake kallo eh kwarai da gaske amma mu kan ba ruwan mu yani hau kawai za mu bada abu alamatul ira tofa, yanzu za a warware mana alamu na ainihin la'irabi. wal iya arba'u alamatin eh da ya kamata a ce alamatul irabi lil harakat kaza eh ambace su wannan kaman babban unwani ne alamatul irab sai a ce alamatul irab ko alamatul irabi rafi falirafa ya arba'u alamat duk inda ka ga rufu'a ko rufa a cikin harshen larabci yana da alamu guda hudu na farko addan matu dan mafi arba'ati mawaze don maɗin nan da muke magana wanda muka ce mutum ya haɗa fatan bakinsa guda biyu ana amfani ne da wannan damma a wurare guda hudu filismil mufrad suna wanda yake tilo muhammadu wa jam'u taksir da kuma jam'i na taksiri jami'in da bai bi ka'idar larabci ba kaman annasu wa jam'ul muannas salim da jami'i wanda yake na mata lafiyayye eh na mata lafiyayye innal muslimina wal muslimati ha wajen jam'ul muannas salim rufa muke magana eh, rufa ba abun nan ba shine al muslimatu wa al khabisatu lakin na alkhabisatu ya zo da lilkhabisina wa jam'u wal fi'l al mudari da kuma fi'l al mudari idza lam yattasil bi akhirih shay'un idan wani abu bai hadu da karshen sa ba fi'ili ne mudari babu abin da ya hadu da karshen sa shine yazhabu ya akulu eh, ya jillisu ya qara'u da kun ga inda don damma yake bayyana wannan ba yana bukatan haddacewa ne ɗaya eh. saboda haka wanda babu cefane a kansa cikin sauki zai iya haddacewa amma wanda yake akwai cefane a kansa sai a hankali sai na biyu wal alifu fi in wahid alif kuma yana wakiltar ma rufu a ina a cikin fi'ili wanda yake na ma'ana tasniya saboda haka misali al-muslimani to su a larabci al-muslimani din nan tunda akwai al-muslimaini akwai al-muslimani ko ba ka bane to al-muslimani wannan sandan nan yana wakiltan wasalin ne in ka zo lirabi akwai da za ka sarrafa shi sai na uku walwawu fi aini wawu na wakiltar rufu'a a wurare guda biyu fi jam'il muzakkar salim a wajen jam'il muzakkar salim almuslimuna wal asma'il khamsa da kuma al asma'ul khamsa abu hamu aku sai na hudu wannan fi mawdi'in wahid nunun da kake gani wannan nun ara nun ara ko ake fada Eh, nuna rane ko nun aro <laughs> da wannan nunun din tana wakiltan rufuwa a wuri guda ɗaya fil af'alil kamsa a wajen af'alul kamsa Ya yazhabuna ya eh ko tazhabuna ko yazhabani ko tazhabani da sauransu tamrin shafahi kama alamat lirraf'i wa ma hiya arba'a wa ma hiya الدم في أربع مواضع ثم والألف والواو والنون in ka ga abin ya maka yawa sai ka duba yadda za ka takaita sai ka haddace in ka zo sai ka ba misali da ka alamatun nasu sai eh, alama na nasu ba shine na fataha Wali nasbi khamsu alama nasba tana da alamomi guda hudu na farko alfata to akwai fataha a bayyane eh okay khamsu biyar guda biyar alfata to akwai fataha fi salasati mawadi'a a wurare guda uku fil ismil mufrad suna wanda yake tilo kamar misalin mai muhammadan wa jam'i taksir da jam'u taksir kamar nasa innan nasa والفعل المضارع ده فعل المضارع اذا لم يتصل باخره كيف فعل المضارع wanda yake karshensa bai hadu da komai ba to karshensa bai hadu da komai ba idan ya yattasil bi akhirih shay eh to zai zama filin al-mudari ko fi'l madi والفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء والفعل المضارع إذا لم يتصل بآخره شيء وما مرفوع إيه قائلين إن قمايا اتصل بآخره إيه, إيه. sai da ba haka ya kamata ba don kaman kwafi suka yi wal fi'lul mudari idza lam yattasil bi akhirhi shay'u sannan wal fi'lul mudari idza lam yattasil bi akhirhi shay'u wal eh. fi'lul mudari idza lam yattasil bi akhirhi shay'u bari gani akwai inda yake bari mu ga wajen jazma Eh, amma dai da ya kamata a ce an dan makala wani abu gaskiya wal fi'l al mudari ya kamata a ce wa lin nasb khamsu alama al fatha a ce fil madi ko da yake madi mabniun ne amma al mudari haka ne amma idza takala bihin nawasib ya kamata dole ya faɗi wannan in ba faɗi wannan ba ba zai yi ba eh ni na ganin kamar wajen masu rubutun akwai abin da suka tsallake wal fi'l al mudari idza ittasala bin nawasib abin da ya kamata kenan shine zai kasance morab hmm, shine waɗancan masu abin da din amma haka idza lam yattasil bi akhirih shay'un ba zai ba idza lam yattasil bi akhirih shay'un fa huwa marfu warai yadda za ka ga can gaba da ya zo ya ce walhasbu fil mudari al-mutallil akhir wal af'alil khamsa ko a fil mudari as-sahih al-akhir idan yana da sahihin karshe idan wani abu ya hadu da shi so anyway ina fata dai an fahimci abinda abin nan sai na biyu wal ya fi mawdi'ain ya a wurare guda biyu fi tasniya a wajen tasniya misali shine muslimaini ko Wajen jam'il muzakkari as-salim da kuma wajen jam'ul muzakkar a salim musulmina. sai na uku al-qasra al-qasra fi mawdi'in wahid a wuri guda fi jam'il muannath as-salim innal muslimina wal muslimati رابعا والالف في موضع واحد في الاسماء الخمسه كما مثال ابا محمد ابا محمد ابا او اكا Eh. na'am sai na biyar wa hasbun nuni fil af'alil khamsa da share nun a cikin al af'alil khamsa shine yashabu da kuma yaqtulu da kuma me tashabu ko taqtulu kam alama lin nasbi wa ma kam alama lin nas wa ma hiya al fatha fi thalatha fi thalathati mawadi'a ثم الياء في موضعين والقطرة في موضع واحد والالف واسم النون آه، في المواد الوحادة كده نعم علامات الجر وللجر ثلاث علامات جر تنادى علاموك من قداؤك نبرقوا القطرة في ثلاثة مواد قطرة وطلن قطكنا أولا لقداؤك الاسم المفرد كما المثال marartu بمحمد وجمع wa مررت بالناس marartu bin السالم wa بالمسلمات salim marartu bil an gane a can zama ya yi kama da wani saboda shi jam'u muannas salim wannan jam'il muannas salim din nan in kun duba za ku ga a wajen ba kisra ne a wajen kisra ma kisira ne shi haka yake sai na biyu walya sai talatati biyar. ilasma'il kamsa min abi min aki ko akika abika min abika min akika watasniya sai wajen tagwai abubuwa guda biyu min almuslimina من المسلمين من المسلمين أو الرجلين وجمع المذكر السالم من المسلمين وكما من المؤمنين tunda ya ne yake magana wal fatatu fi mawdi'in wahid amma fata a waje guda ɗaya ne illismi allazi la yansarif wajen sunan da baya juyawa sunan da baya kima mu'rabun ne amma kuma ga wakiltar mai mai yake wakiltarsa shi ne fata. misali marartu bi ibrahima marartu bi ibrahima sai ka ce wannan ba din na harfu jarri ne ibrahima eh, mamnu'un min as-sarf fi mahalli madha tamrin shafahi kam alama liljar talata wama iya القطرة في ثلاثة مواضع والياء في ثلاثة مواضع والفتحة في موضع واحد وفي alamatu في علامات الجزم علامة Liljazmi للجزم ne. جزمة yana da alamu guda biyu daman jazma ina ke samun sa kawai a cikin fi'ili asukuna fil mudari a sahihil al-akhir shine kaman wanne lam yazhab idan aka samu inda dukuli al wal hasf fil mudari al-mutall al-akhir wannan yafi fitowa shi shine kaman me lam yamshi lam yamshi da الخمسه ده الافعال الخمسه nan ma ana samun sukuni shine a ce mai lam yashabu da kuma ina ba da tukuli aljawazimi wa wannan wasif wannan wasif lam yashabu lan yashabu tamrin shafahi kama alama liljazm alamatani ko isna ko isnatani wa ma hiya wa mahuma huma as-sukunu wal an gane to sai taqsimul lisim yanzu za mu shiga kashi na uku kashi na uku eh wato mun yi kashi na biyu kashi na biyu wasu na larabci wanda ake amfani da su wajen li'irabi shine mana bayani akwai rufu'a akwai nasba akwai jarra akwai jazma abin da yake wakiltansu a zahirance idan ka gani rufu'a sai donma nasba da fatha jarra da kasra jazma da hukuni to sai kuma ya zai sake ɗiban waɗannan guda hudu ya ce a larabci in za ka yi la'irabi donma tana da waɗansu alamu ko ka ganta bayyane ko wani abu ya wakilce ta daga cikin harufa ina fata an gane nasba fataha kenan ko ta bayyana fataha ko waɗansu harufa su wakilci fataha sai me sai jarra kuma ko jarran ta bayyana kisra ko waɗansu abuwa su wakilci abin nan tunda a can baya dama ya ce ko wakilta sai jazma ko dai jazma sukun ya bayyana ko kuma wani abu ya wakilce shi me yake sa shi fatattaka yake hasu ne an gane to bari mu fara babban kaso a cikin harshen larabci shine alismu suna domin su suka fi yawa sunaye su suka fi yawa a larabci to suna ya yake kasimun lismu ila mufradin wa musanna wajen tofa suna ya kasu zuwa ga mufrad naka ce mufrad ana nufin guda daya wa musanna ana nufin guda biyu da hausa suna cewa tagwai wa jam ana nufin jami da hausa ne yake fada jami mai da hausa jami taru wasu abinda suke fada kenan amma sai dai kamar ni ban je malamai masana suna fada ba amma na farko mufrad mufrad tilo musanna tagwai jami'i kuma su ce jami'i eh, tunda in kaji malamai suna fada kaman professors na hausa to shine za abun abin nan to mu dai inda muka yi a biyu ke ba mu ji ana fada ba inda muka yi karatu amma za ka ji suna tilo suna tagwai sai jami'i wasu kuma suna ce jami'i taru wato an taru da yawa falmufurat tilo ma dalla kai in wahid abinda ya gwada abu guda ɗaya tak mislu tilmizin eh kun na ce ya kamata a ce tilmizun eh, wa tilmizatun a fitar mana da shi haka tilmizun ɗan makaranta guda ɗaya tilmizatun yar makaranta guda ɗaya kaga tilo kenan walmusanna tagwai ma dalla ala kai aini abinda ya gwada abubuwa guda biyu misalu tilmizaini ko tilmizani eh dan makaranta maza guda biyu wa tilmizatani ko tilmizataini da yan makaranta guda biyu mata wal jam'u taru shi kuma jam'i kenan ma dalla ala salasatin duk abin da ya gwada uku au aksara ko fiye da haka a cikin larabci amma kun ga jami'in sallah kuma daga biyu yake farawa amma jami'in na hau ko kuma wajen sarfu daga uku yake farawa me yasa kawo mana wannan wanda ya fi alaka yana da alaka da sarfu dalilin da yasa kawo mana shi a nan saboda mu dan samu sauki a yi mana kyakkyawan shimfida, amma lirabi ma yana da alaka da wannan saboda idan abu guda ɗaya ne kaga already wannan shi daman guda ɗaya ne ga yadda yake amma in guda biyu ne kun ga yadda za a yago din yana da alaka da sarfu ne to wajen wasali shine matsala dalilin da yasa aka kawo mana wannan anan kenan tamrin shi ne na baki ila kam yanqasimul lismu ila salasa mufradun wa musanna wa jamu ma huwa al-mufrad ma dalla ala wahid ma huwa al-musanna ma dalla ala ithnayn ala ithnayn aw ithnatayn ma huwa al-jam ma dalla ala thalatha wa akthar kikenan yin kitabi ito ito wannan dina akwai alif nina wa babu saboda ana magana ne da jama'a na ku akwai nina wa babu alif ito wawun din nan din da kuka ga alif din nan shi a rubutun larabci haka yana gwada jami'i ne amma banda qur'ani bare da gaske qur'ani akwai inda ke sa alif din mai masa sukuni amma kuma ba jami'i ba ne da gaban wau utu bil musanna itu bil musanna ku zo da ainihin al musanna wal jam da jam min al asma'il atiya qalam qalamani qalamaini aqlamu faslun faslani faslaini fusulun madarasa madarasatani madarasataini madaris mun tsallake wannan irabul ismil mufrad to yanzu bari ya dauka mana li'irabi a cikin suna wanda yake tilo shi kalansa yurfa'ul ismul mufrad bi damma suna al mufrad ana masa rufu'a ne da damma already ya riga ya mana bayanin rufu'a yayi mana bayanin damma mislu ja al-muallimu malamin ya zo ina damman mu mu abinda yake saman mimun din nan mu wa yunsabu bil fata sannan suna al-mufrad yana karban fataha mislu misali ra'aytul muallima eh, ma to kun ga anan da abin da ya kamata shine ya sa full stop ni na bai sa ba ra'aytul muallima wa yujarru bil kasrati suna mufrad ana masa jara da kisra mislu sallamtu ala al muallimi to ina kisra din mi tambihu ere eh, ga fadakarwa al alladhi la yansarif sunan nan fa da baya juyawa yujarru bil fatha sunan da baya juyawa ana masa jarra ne da fataha mislu sallamtu ala ahmada wa marartu bi fatimata ko sallamtu ala ibrahima wa marartu bi ibrahima ina fata an gane saboda haka anan fataha ta kasance niyaba anil kasra saboda me saboda mamnu la yansarif shi sunan wato yana da taurin kai eh saboda karfinsa baya karban wasali kowane kowa ya zo ya ce zai ba zai yadda ba ya yadda ya karbi guda biyu amma na ukun ya ce ba zai karba ba a hakura a haka na'am tartibun alal ismin ladhi la sai dai tunda abu ya zamo haka yanzu bari ya kawo mana a gurguje sunan da baya sarrafuwa sai dai kuma wannan sitadin nan wato kasa ne ya kamata ya sa number one number one ku dubi kasa ya ce tambihun iktasar na oke ashe ya kawo ma number one ne eh, na daya zainab zainab Zaka ka ce zainabu zainaba babu zainabi maryamu maryama ba maryami aishatu aishata babu aishati hawa'u hawa'a ba hawa'i wannan layin sunan mata kenan kun ga sai an haddace sai na ibrahimu ibrahima ba ibrahimi ishaku ishaka babu ishaqi yusufu yusufa ba yusufi isma'ilu isma'ila ba isma'ili sai na uku sulaimanu sulaimana ba sulaimani imranu imran imrana ba imrani usmanu usmana ba a cewa usmani sai dai usmani idan kana so sai dai ka sa kunshen nasaba an gane zaidanu zaidana ba zaidani kun zama wadansu daga nan masu ke daukar suna yanzu wani zaidan din zai ce kaga ba babu shi da ana haihuwar masa da sai sa masa zaidanu bayan ya sa zaidanu sai ya ce akara makallahu wai mai ma'anan zaidanu ce ban sani ba sai ce ai na sa madana ne to ka sa masa baka san fassararsa ba a'a indai haka ne sai bangare na hudu amjadu amjada ba amjadi ba a ce amjadi yazidu yazida ba a ce yazidi ya ishu ya isha ba a ce ya ishi ya ishu fa na suna ne akwai ya ishi kuma na fili eh tadmuru akwai tadmura babu tadmuri shi ma suna ne akwai na fili kuma sai na biyar umaru umara ba umari kusamun kusama ba kusamin mafiya yawa ma kusamun haka yake zuwa hubalu hubala ba hubali gunkin nan zuhalu tauraruwa zuhala ba zuhali ba a faɗin zuhali waɗannan idan mutum ya riga ya rike waɗannan to a siyasa siyasa samu so mai yawa saboda haka yin ka duba za ka samu Um, hudu sau biyar nawa ne ashirin guda ashirin ya kawo su Shi ne a ƙasa ya ce tambihun ikitasar na al ilanwa al mun ambaci waɗannan nau'o'i guda biyar ne wa sana'ati bil arba'atil anwa' albakiya. sauran guda hudu waɗanda ba a sarrafa su za mu kawo su fil juzi sani a juzi na biyu insha Allah ta'ala ma a bayani saboda haka yanka ka hada biyar ɗinnan, nan da wancan hudu ya zama tara gida-gida har suke kulata ya yasirul mufrad musanna mufrad yana iya zamawa musanna bi ziyadati alifin wa nunin fi akhirih dan ka ƙara alif da nun a ƙarshen sa mislu tilmizani tilmizai eh, tilmizani alifin wa nunu amma wajen rufuwa haka ne wajen rufuwa wa tilmi tilmizatani wajen rufuwa aw in wa nunin mislu tilmizaini da tilmizataini ina fata an gane saboda haka an mashe shi ya zama musanna eh sai dai kuma kai zai ne shiga mana ya kamata ya yasirul mufrad musanna to shikenan ya riga ya gama mana amma kulasa ya kamata a kawo akara makallahu ba kulasa ya kamata a kawo wani topic ne na musamman Eh, ba kulasa ba ne da ya kamata ce don kace kulasa abinda aka fala a sama ne eh, wani lokaci kun san haka ne abin nan din al-musanna wani lokaci daɗin bin abu kenan to amma da yana so ya faɗa mana tilo a cikin larabci duk inda ka samu suna tilo in kana son ka mayar da shi biyu ka kara masa alifin da nunun ko ya'un da nunu a ƙarshensa shi kenan to amma wajen lirabi ya ake lirabinsa kuma eh ya kamata mu shiga irabul musanna yurfa'ul musanna bil alif mislu jaa fil mizani in ka ganshi da alif da nunun to rufuwa ne wa yunsabu wa yujarru bil ya' ana masa nasaba ana masa jarra da ya umisul ra'aitu tilmizaini wa marartu bi tilmizataini saboda haka jaa tilmizani ja'at tilmizatani eh, ya kamata ya kawo dai misalin tun da ya kawo nan ra'aitu tilmizaini wa marartu bi tilmizataini saboda haka ja'at tilmi Eh, tilmi da tani to kun ga shi rabinsa yana da sauki a can baya da yake mana alifin wa nunun da ya'un da nunun ya riga ya sauwake mana shi kuma daɗin kiyaye shi kenan yana da saukin a haddace shi mufrad yakan kasance musanna bil alifi wa nunun yana wakiltar ruhuwa amma an kawo alya'u wa nun shi kuma yana wakiltar nasba yana wakiltar jarra to sai ka hada da misali tamrin shafahi bima Yasirul mufrad musanna bi ziyadati alifin wa nunin aw ya'in wa nunin fi akhirih ma i'rabul musanna yarfa'u bil alif wan nuni wa yujarru eh, wa yunsabu wa yujarru bil ya'i wan nun shikenan tadribun alal musalla ga tadribi tadribun alal musanna ga tadribi nan al musanna al muzakkar tiflani al musanna tiflatani sabiyani sabiyatani fatayani fatatani don ga ka zo ka ce fatayatata ne ai abin ya yi yawa fatata ne ake fada eh shi kuma muhimmancin wannan shi yasa in kana karantawa ok fata eh, abin nan menene fataya ne kamar yadda Qur'ani ya kawo amma babu fatata ne cikin kur'ani to kaga da wancan na kur'ani ka saba da shi fatata ne fatatai ne fatata ne fatatai ne guda biyu kenan na'am sai alka'ida to kaga shi kuma wani irin zubi har yanzu alka'ida sai mu dauka ka'idodin abin nan ne alka'ida fil jam'i ya kamata a ce alka'ida fil jam'i wannan shine darasinmu na gobe insha Allah ta'ala subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk